صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shara Hausa Radio B-U-H na wani lokaci da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma samu gabatar muku da sauran shirin mu wanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna tafe da shirin nan na muryan masu saurare. Daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa. bayan sa muna tafi da shirin nan na lafiya sai da kula za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda suna jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 25 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan jumada thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 151 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan janairun shekara ta 1871 wani likita ɗan kasar jamus mai suna honjan ya sami nasarar gano kwayar cuta mai haddasa kuturta wannan cutar tana haifar da ƙuraje masu yawa kan gabobin jikin mutum musamman ma a hannu da kafa da kuma hanci kuma takan yi masu lahani idan ba a yi maganin ta ba wannan cutar dai ta fi kama mutane a yankuna masu zafi a duniya sai dai waɗanda suke a yankuna masu sanyi ma ba su tsira ba duk da cewa an sami ci gaba mai yawa ta fuskar samar da maganin wannan cuta amma har yanzu akwai wasu ƙasashe a duniya waɗanda suke fama da ita masu ware kuka san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan janairun shekara ta 2006 kungiyar gwamnati palestinawa ta hamas a karan farko ta shiga zaɓe kuma a lokacin ta samu gagarumin nasara wajen lashe mafi yawan kujeru majalisar dokokin palestino da ta samu kujeru 76 daga cikin kujeru 132 na majalisar a lokacin hamas ta nada ismail haniya a matsayin firaministan palestino amma amurka da kasashen turai sa ke amincewa da shi bisa hujjar cewa isra'ila bata amince da zaɓensa ba kuma wannan dalilin ne ya sa amurka da kasashen turai su haƙi amincewa da halastacciyar gwamnatin palestine da aka kafa a lokacin da ƙarshe masu hari ko san cewa shekaru 263 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan janairun shekara ta 1759 aka haifi robert barnes shahararren marubucin adabi ɗan ƙasar scotland barnes ya shahara a rubutun ƙoƙi da adabi ya karanci harsuna daban-daban baya ga turancin ingilishi yana magana da harsuna daban-daban irin su latin da kuma suka hada da harshen faransanci a lokacin da yana raye ne ingila ta mame scotland kan haka ya mayar da hankalinsa wajen rubutun waƙoƙi na zabar da jama'a a scotland kan su miƙe su kwaci 'yancinsu daga mamayar ingila wanda ta yi ma su ya rasu a shekara ta 1796 ya bar tar littafai waɗanda ya rubuta a ɓangarori daban-daban na adabi da kuma rubutun waƙoƙi.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman su Iran ta bayyana cewa babu bukatar tattaunawa tsakaninta kai tsaye da kasar Amurka. Gwamnatin Falasɗinu ta bukaci a kafa kwamitin bincike kan ayyukan laifukan yaƙi na Isra'ila. Algeria ta gargaɗi 'yan ƙasarta kan yiwuwar yin amfani da wata manhajar leƙen asiri ta Isra'ila a wayoyinsa na salula. to yanzu kuma ga labaran da ke dake babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a ƙasar iran ya yi watsi da batun tattaunawa kai tsaye tsakanin amurka da kuma kasar ta iran a yin tattaunawar da ke ci gaba da gudana a birnin vienna na kasar austria yana mai da cewa babu wata tattaunawa ta gaba da gaba tsakanin jami'an diplomasiya na iran da kuma amurka yayin wannan tattaunawa ya ce ya zuwa yanzu tuntubar mu tare da wakilan amurka a vienna ta takaita ne kawai ta hanyar musayar takardu in ji sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasa ta iran ɗin admiral ali shamkhani a cikin wani sako da ya wallafa a shafin sa na twitter ranar yau talata ya ci gaba da cewa irin wannan hanya ta tuntuɓa tsakanin amurka da kuma iran za a iya mai gurbinta da wasu hanyoyin idan yarjejeniya ta yi kyau a tattaunawar vienna halin da ake ciki kuma kakakken ma'aikata harkokin wajen amurka net price ya faɗa a jiya litinin cewa kofar washington tana nan buɗe domin ganawa da jami'an iran kai tsaye domin tattaunawa kan shirin haɗin gwiwa wanda aka fi sani da yarjejeniyar iran ta shekara ta 2015 da sauran batutuwa da suke tsakanin ɓangarorin biyu gwamnatin ƙasar algeria ta yi gargaɗi ga 'yan ƙasar game da yiwuwar yin kutse a cikin wayoyinsu na salula da wata manhajar ɗaukar bayanai na sirri wadda isra'ila ta tsara hukumomin ƙasa ta algeria masu alaƙa da hanyoyin sadarwa na zamani sun aike da jerin saƙonni ga masu wayoyi na hannu inda suka buƙaci da su yi taka tsantsan matuƙa wajen tunkarar saƙonni waɗanda ba a san masu su ba ta yadda ba za a yin kutse na leƙen asiri a cikin wayoyinsu ba jami'an algeria dai sun ce hakan na iya haifar da satar bayanai kai tsaye daga wayoyin salula na jama'a jaridar arshiruk ta ƙasar algeria ta ba da rahoton cewa akwai bayanai da dama game da kai hari ta hanyar yanar gizo akan 'yan ƙasar ta algeria ta hanyar wasu shirye-shiryen leƙen asiri na digital na yahudawan isra'ila wanda ake amfani da su kai tsaye daga ƙasar morocco rahotannin sun ce saƙonnin sun zo ne dai da wani jerin sunaye da jaridar ha'aris ta isra'ila ta fitar wanda ke cewa a cikin tsarin an tabbatar da jerin sunaye na dukkanin waɗanda shirin leƙen asirin na pegasus ya shafa da ƙwararru a kan harkokin yaɗa labarai baya ga larabawa masu fafutuka ta siyasa da kuma kare haƙƙin bil'adama dangantaka ta yi kamari a tsakanin algeria da morocco ne tun bayan da morocco ta mai da hulɗa da isra'ila to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran rahotanni da kasar jamus suna cewa an yi harbi a wani masallaci da ke jihar sanogze da ke gabashin kasar ta jamus sannan kuma 'yan sanda sun shiga gudanar bincike a kan lamarin 'yan sandan kasar jamus dai sun ce an kai hari ne a kan masallacin na jihar sagozni sannan kuma sun bayyana cewa mutane biyu ne suka ji kara harbe-harbe a kusa da cibiyar al'adun musulunci da ke hadu da masallacin inda suka sanar da 'yan sanda a nan take kuma tuni 'yan sandan suka shiga gudanar da bincike domin gano waɗanda suke da hannu a cikin lamarin domin su fuskanci hukunci a gaban kuliya wasu shirin gani da idan sun ce sun lura da wani mutum shekaru hamsin da biyar wanda ya harbi da bindiga daga cikin gidansa a kusa da masallacin wannan dai ba shine karan farko da masu tsananin kiyayyar aƙida da musulunci suke kaddamar da harhare irin waɗannan akan masallatai da cubiyan addinin musulunci a ƙasar ta jamus ba masu aƙidar ƙin jinin musulmi a ƙasar jamus da wasu daga cikin ƙasashen turai suna kallon musulmin a matsayin barazana ga makomar kasashen nasu musamman ma da yadda addinin musulunci ke kara bunƙasa da kuma karɓuwa a cikin kasashen nahiyar turan ma'aikatar harkokin wajen palestino ta sanar da cewa tana bukatar a ɗauki matakai na kafa kwamiti na ƙasa da ƙasa wanda zai binciki ayyukan laifukan yaƙi waɗanda isra'ila ta tafka tun daga shekara ta 1948 a palestino bayanin hakan da ya zo ne banda jaridar ha'ars ta isra'ila ta gano wani kabari na shahidan falasdinawa na ƙauyen tantura wanda ke arewacin falasdinin wanda 'yan daba na yahudawan sahiyuniya suka yi wa kisan kyashi a shekara ta 1948 sanarwar ta ce laifukan 'yan mamaya bai tsaya a shekara ta 1948 ba domin kuwa akwai laifuka waɗanda suka aikata da dama wanda suka kashe falasɗinawa a lokuta daban-daban hakan kuma kwamitin za a ɗora masa alhakin bin diddigin dukkanin lamura da shari'o'i da kuma yin nazari akan bayanai da shaidu suke bayarwa akan dukkanin laifuka na yaƙi waɗanda isra'ila ta aikata a cikin falasɗinu a cewar jarida ta ha'aretz kimanin falasɗinawa biyu ne dai aka iya gano gawakinsu waɗanda aka binne su a wani babban kabari bayan kashe su wanda yanzu ke karkashin wani wuri da ake ajiye motoci a bakin teku to jama'a masu saurare karshen labarin duniyar kenan to madalla yanzu kuma sai sauran shirin da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afrika a yau. Shirin da wanda muka saba kawo muku batutuwa mabambanta da suka shafi nahiyar mu ta Afrika. To a yau za mu yi dubi ne akan juyin mulkin da aka yi a ƙasar Burkina Faso da halin da ƙasar take ciki a wannan lokaci. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a jiya litinin ne aka wayi gari da labarin da ya fito da ƙasar burkina faso wanda ke nuni da cewa sojojin ƙasar sun kame shugaban ƙasa sun kuma tsare shi a cikin barikinsu na soja dama dai tun ranar lahadi da ta gabata da dare ne da aka fara jin harbe-harbe a cikin wani barikin soja da ke birnin wagadugu majiyar labarai daga ƙasar ta burkina ta bayyana cewa shugaban ƙasar ta burkina faso kabori da shugaban majalisa da kuma firaminista duk suna a hannun sojojin kasar kuma ana tsare da su a cikin barikin soja na sangoli lamizana a birnin wagadugu kamfanin dillancin labaran reuters ya ambato cewa an ga motocin fadar shugaban kasa da harshashi ya ratsa su ɗaya kuma da akwai jini ma a jikinta mazauna unguwar sun bayyana cewa sun ji ƙara harbe-harben bindigogi a cikin daren wasu daga cikin sojojin kasar da suka yi bore sun buƙaci ganin an sauya manyan jami'an sojojin kasar sannan kuma a sauya salon hanyoyin fada da masu jabin jihadi kuma a tashin farko sojojin masu bore ba manufarsu kifar da gwamnati ba illa iyaka suna son ganin an samar da sauye-sauye ne a sha'anin tsaro sun kuwa fara tattaunawa ne da ministan tsaro a kan wannan batu to amma abin da biyo baya shine sojojin sun kutsa cikin gidajen radio da talabijin na kasar inda suka kwace iko da shi da dakatar da dukkanin shirye-shiryen da ake watsawa wani soja mai mukamin kaftin ne ya karanta sanarwa a kafafen watsa labaru yana wakiltar laftanar kanar paul henry sandagoro da miba a cikin sanarwar ya bayyana cewa an rushe gwamnatin kasar da majalisar dokoki da kuma jingina aiki da tsarin mulki to abin da ya biyo baya dai shine kafa dokar hana zirga-zirga a cikin babban birnin kasar wagadugu hakanan kuma an rufe makarantu da dakatar da aikin gwamnati baki daya tun daga jiya litinin da kuma yau talata saboda dalilai na tsaro wani lamari da ya faru a wannan tsakanin shine barnata ofishin babbar jam'iyyar da ke mulki a kasar da kuma yanke hanyoyin sadarwa na intanet da wayoyin hannu ba a je ko'ina ba daga wannan sanarwar ƙungiyoyin yanki da na ƙasa da ƙasa suka fara yin tir da juyin mulki a ƙasar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana rashin amincewarsa da wannan juyin mulki sannan kuma ya kira ga sojoji da suka kama shugaban kasar da su tabbatar da cewa yana nan cikin ƙoshin lafiya ita ma ƙungiyar tarayyar afirka ta bayyana nata rashin amincewar da juyin mulki da ya faru a ƙasar ta burkina faso sai tarayyar turai da kuma ƙasar amurka da dukkaninsu suka buƙaci da a saki shugaban ƙasar da ake tsare da shi a ranar asabar ɗin da ta gabata 22 ga watan janairu na wannan shekara ta 2022 an samu tahoma gama tsakanin fararen hula masu zanga-zanga a kan matsalar tsaro da hare-haren da masu jabin jihadi suke kaiwa a wannan ƙasa waccan matsala ta masu ikirarin jihadi a ƙasar ta burkina faso ita ce batun da ya addabi ƙasar na lokaci mai tsawo tun a shekara ta 2015 ne dai ƙasar take fama da matsalar ta masu kai har-hare ya zuwa yanzu an yi kiyasin cewa mutane masu yawan gaske ne suka kwanta dama sanadiyar wannan matsala sannan kuma matsalar ta tilasta wasu mutane suka kai miliyan ɗaya da rabi barin gidajensu da yin hijira zuwa yankunan da za su samu aminci da zaman lafiya wasu ma sun ƙetara iyaka ƙungiyoyin da suka hargitsa zaman lafiya a wasu sassa na ƙasar ta burkina faso dai sun hada da jama'atu nasratul islam wal muslimin mai alaƙa da alƙa'ida sai kuma dole musulunci a cikin babbar sahara waɗannan ƙungiyoyin suna samun galaba a kan sojoji da jami'an tsaron ƙasar na burkina faso da marundu na faransa wacce ake kira da alburhan da al'ummar ta afirka suke yi wa kallon izgiri da ɗaukar cewa ba abin da take in ba taimakawa 'yan ta'adda a cikin ƙasashen wannan yanki ba wasu alƙaluma suna nuna cewa daga watan yuni zuwa nuwamba na shekara ta 2021 ta gabata waɗannan ƙungiyoyin sun kashe mutanen da suka kai 403 da hakan yake nuni da ƙaruwar yawan mutanen da suke kashewa a cikin ƙanƙanin lokaci a cikin watan nuwamba na shekara ta 2021 da ta gabata waɗannan ƙungiyoyin sun yi wa sojoji da karun sa kai da ke rufa musu baya kisan kiyashi inda a rana ɗaya suka kashe 53 daga cikinsu a cikin watan disamba kuwa ƙungiyoyin sun kai hari a kan wani sansanin soja wanda ya sanadiyar kashe sojoji 41 da hakan ya sa al'ummar ƙasar suka fito kan tituna suna nuna ƙin su da raunin gwamnati da sojojin ƙasar an samu taho mu gama tsakanin jami'an tsaro da al'ummar kasar a yankunan arewacin wannan kasa shugaban kasar ta burkina faso wato kabore ya sha alwashin ɗaukar mataki mai ƙarfi akan 'yan ta'adda sai dai babu wani abu da ya sauya a ƙasa matsalar tsaro mai alaƙa da ta'addanci ta addabi kasashe da dama a nahiyar afirka a gabashi da tsakiya da yammaci ba kasar burkina ita kadai ba ko matsala ce wacce zuwa yanzu sojojin kasashe suke gogoriyo domin kawo ƙarshenta sai dai suna fuskantar ƙalubale mai yawa a ƙasar mali wannan irin matsalar da burkina take fama da ita ce ta kai ga juyin mulki inda sojoji suka kwace iko da ƙasar su ma dai sun kafa hujja da cewa suna ƙoƙarin dawo da tsaro ne da murƙushe ayyukan ta'addanci a wannan ƙasa a ƙasar gini ma rashin tabbaci na siyasa ne ya sa aka kai ga kifar da gwamnatin alfa kwande saboda tazarcen da ya yi to waɗannan irin matsaloli suka shafi afirka da kuma suke addabarta wasu abubuwa ne da suke baiwa sojoji na ƙasashen wata hujja da suke fakewa da ita domin ƙwace iko da mulki da wannan ƙasashe sai dai abin tambaya a nan shine ko irin wannan tsoma bakin da sojojin suke yi zai iya dawo da zaman lafiya da tabbaci da tsaro a cikin waɗannan ƙasashen? to wani wani abu ne dai wanda za iya cewa yau da gobe ce za ta tabbatar da haka ko akasinsa sai dai a lokaci ɗaya da dama daga cikin mutanen nahiyar afirka suna ganin cewa abin da ke faruwa a cikin ƙasashensu wani kitsatsan makirci ne da aka kullo musu daga waje duk da cewa dai a cikin gida da akwai dalilai da suke taimakawa wajen masu makircin na waje su samu fagen da za su kitsa makircin nasu to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na Horiyar Musulunci na Iran sunana Usman Darbo da takai da kenan garin Yamai a jamhuriyar Niger. Yau wannan makon zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyarar da shugaban kasar mu Muhammad Bazoum yake ta kaiwa a wuraren cikin kasar mu Niger inda ake ganin yana da matsalolin tsaro. To kira zan yi gare shi duk da dai yana da kyau amma mafi kyawun ziyarar sojojin da ake ɗauka ana kaiwa ana don saboda a bashi tsaro da makamai to a kai su a kai su wajen da za a yi yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda. Domin mu ba ganin shi muke bukata ba kuma mun san al'umma ba gani suke aiki suke so su gani saboda haka kuma ina kira da a wayar ma da al'umma kasar mu Niger kai wannan fada ba fada ne na kabilanci ba fada ne na wasu makiya jamhuriyar Niger makiya zaman lahiyar Niger makiya al'ummar musulmi sun ka ingizo suna so su yi amfani da shi domin su hana mu ci gaba su maida mu baya daga inda mun ka fito Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Muhammadu Ambari Bare shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. To lalle yau inda za mu yi tsokaki. To gwamnan jihar Maradi. Kai ka ce ba a sai da essence. Ka san kuma cikin kashe ɗari sattin duka da shi suke neman abinci. To yaya kai wani ne mataki ka ɗauka ma matasa da dattijawa masu sai da essence suna samun abin da suka kai ma iyalinsu. Eh wannan mataki bai yi ba. So kuke mutane su bar ganin koya ga tsadar rayuwa kuma ta zo ko ko mutane su koma ta'addanci ne ka sake ɗaukan mataki sunana muhammad dan barbari shugaba na fara mazajin daga nyamai nijar assalamu alaikum biyu ta sa radio tehran mai magana miji muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da tasahu a nan zandar ko likita dutse eh, ra'ayina a wannan rana shine game da hukumomi shugabanni da suka ce za su hana sai da mai na kan titi kamar a nijar gabaki daya eh, wannan abun ai ba abu ne wanda ma ya kamata a yi shi abu ne samu wanda bai dace ba ya kamata in hanawa za su yi su nema ma mutane sana'ar da za su yi ko kuma su karya shi su yi mishi sauki yanda eh, talakawa za su iya sayen shi a hannun hukuma kenan ba sai sun zo sun saya a kan titi ba eh, kenan yanzu suka ce za su yi haka mutane da yawa ne sun sa cikin wani yanayi sun sa cikin halin haƙulayi kuma kasumance mutanen nan su ne suka zo suna farfaganda da su a kansu suka sa aka zaɓe su suna ta wahala da su kenan yanzu kuma abin da za su saka musu kenan da shi kenan kaga an dai haka ne dukkan waɗansu siyasa ba ɗan gobe ne in kunne ya ji ciki ya tsira na gode biyu ya hausa radio da yara mai magana miji muhammad wanda aka san da suna mai soja mai adela ta tsahu a zandar da magaram likita dutse ya tashi lafiya. salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana hawu tela kangarawa zandar ina godiya game da dama da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu ni dai zan yi tsokaci game da hana mai da aka yi saidawa bisa kan har bisa layi to wannan ba komai bane in kaman a tsara me tsari akwai wanda suke daji wani in ka dauka daga zandar ya kai kilo 35 kuma iya da kayan hawa an ce sai a station zai sha ina ne zai samu dama ya sha mai idan tambayar da nake kenan ina inda so samu ne in an bude ko ina gurare inda za a sha mai walhamdulillah inda so muke mu ma mu ci gaba kamar yadda kasashe suka ci gaba mu mu ma muna so kasan mu ta ci gaba amma in babu tsari da za a yi mutane su samu mai kowane lungu kowane sako gaskiya talaka an takura musu amma yanzu aka ce saboda Allah a hamsin da biyar ana shan mai aka ce an maida shi ɗari da dala takwas talaka ina yake da damar da zai samu ɗari da dala takwas ka sha mai saboda Allah da annabi ina muku fatan alkhairi. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashi na sashen hausa na biyu a cimiliyar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗa da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya hana zanga-zanga ta lumana da aka yi a nijar da taron gangami na siyasa da duk wani taro wannan bai kamata ba kuma san sun abin bai dace ba ganin yadda ake ikirarin nijar akwai demokrasiya to demokrasiya ta ba da kowa dama ya yi taron shi a kan doka bai kamata bai a ce an hana to kenan ba dama talaka yi korafi ba dama talaka yi korafi ya kamata a diba zancen nan inda kowace ƙasa mu taɓa jin an ce an hana zanga-zanga ta lumana ba ko wani taron siyasa bai kamata ba tunda su ma kansu gwamnatocin a taron siyasa suka samu suka ɗare kenan ko ya kamata eh duk abin da za a rika adalci na gode ku tashi lafiya mai magana isu ne maɗaitai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya Salamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan agares Jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina sama wanga e eh, doki ya wuni wanda gwamnati yamma masu sawo motoci daga kasashe na ƙetare. To muna son da Allah muna ji hankalin gwamnati tun da ya yi wanga e aiki shi ba sai ya juyo wajen talakawa motoci wanga ba su talaka suke amfani da su ba. motoci wanda talaka suke amfani da su masu zirga-zirga cikin mu na Nijar ba wanda ake sawowa ba wanda kai shi an ce ya sawo mota ai mai kuɗi ne wanda za ta ya so mota daga wata ƙasa ya kata wata nahiya ai ko kasan mai hali ne su da mahukumomi na ƙasashenmu na Afirka duk mai ƙari shi ake kara ma ga abin da talaka yake amfani da su a samu mai magani a samu mai kwanciya hankali cikin ƙasa a samu in ba a samu mai aiki yi ba abincin da talaka yake sai same shi da rahusa amma an shiga wani rage motoci wani fito wannan da aikin banza ne dan Allah muna kira da hukumomin Nijar komi za su yi nazari abin da yake ƙara da talaka shi ake yi. Radio BOH mai magana Alkasum daidai daga nan Agadas ku tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da a yara da maganin kasar Niger muna matakar godiya kwarai da gaske da kuke bamu mu dama mu tofa albarkacin bakin mu a yau zan yi tsokaci ne game da harin da aka kai a jihar Tawa bayan da shugaban ƙasa ya kammala ziyarar da ya kai gaskiya wannan abin damuwa ne kuma wannan yana nuna mana cewa akwai sauran 'yan ta'adda a ƙasashenmu na sahel da ma ƙasarmu niyyar gaba ɗaya kuma ya kamata a ɗauki kwararan matakan tsaro domin a kawo ƙarshen su gabaki ɗaya kuma wannan sojojin na ƙasashenmu ko na ƙasarmu ya kamata a yi waje da su mu na ƙasarmu su kaɗe ma sun isa idan har aka ba su horo aka ba su kayan aiki insha ta'addanci zai kawo zai zo ƙarshe insha amma na kasashen wasu bus samun magani na cikin gida a tashi lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski bararaka jihar da magarin kasar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun sashen wasu na barkan mu da haka mai magana na Wuliyando daga jamhuriyar Niger. Ra'ayina yau zai tafi ne dangane da hare-haren da 'yan ta'adda na kungiyar ISIS suka kai a kasan Syria wanda an samu rashe-rashen rayuka da dama da bana dubiyoyi. muna kira ga kasashen da suke tallafa ko nan yan ta'adda da su bi tsoron allah musamman ma kasashen da ake kira kasashen musulmi wanda kusan kowa ya san su suke daukar nauyin tallafa ma ita wannan kungiya ko in ce ire-iren wa'annan kungiyoyi wanda suke daukar rayukan al'umma ba gera ba saba sai da cimma manufar su ta siyasa fatan mu da allah ta'ala ya mana maganin su a duk inda suke laka mana karshen wannan tashe-tashe da ke faruwa a ko ina a duniya musamman ga wasu tsakiya da kuma nan kasashen mu na afirka to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai shirin na gaba shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu to marilla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne na muka mai da hankali kan cutar kansa a makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar Nijar to a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. Kusan kansa kamar dajin da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bijire su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake ayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji to kenan wa'annan halittan na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa To kamar eh, likita akwai wani abu takamaimai haka da yake janyo ita wannan cutar ga ɗan adam? Eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce abin da yake janyo kansa ba. Akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce ga abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya ce ka ka kamu da malaria a shi kansa ba haka bane akwai halittar mutum da za a ce to an halicce ka da irin wannan jin to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a ce shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen da kenan yawa to dokto kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake Eto, eh gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba a cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout to amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba sai dai yana kara abin da masu cin nama ja da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga dan toshewa a ce sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaka da ake cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma ga abin da yake sa haihuwa a jirgin don samun cin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa to doktor kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da kai kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da ya a gabar al'umma ne sai mu dauki kamar a afirka red a kansa da ya fi al'umma a gabar al'umma shi ne sai mu dauki mu kasa mata da maza in ka dauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abunan na'ura ne kamar a wajen da na maza maza ne kawai suke da shi to wannan yakan kumbura sai zai zama kansa na cikin difosis kansa to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma ta yanzu suna yawa ana kiran shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abinan ya kansa jejin a hanji da kuma na prostate na a maza kenan sai kuma sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu. To, eh, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Yake, eh ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shi ne ana haifan mutane a sai su jajijin kamar halitta. To, abin da yake faruwa kamar ciwon nono shi kan da wannan. Shi ne nake ana kiran shi wani braka jin. da wa'annan yanzu su turawa ma aka aike ku aka duba ku a naku zuriyar suna da shi birata ɗin nan to sai da zama sai a ce ke kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin da za ku iya kamuwa da ciwon nono to wani kuma tun lokacin sun suka gano cewa zuriyansu akwai wannan halitta din a jikinsu sai ka je kamar da turawa suke yanzu sai su zama a cire nonon ma gaba ɗaya kafin ma a ce ma ya fara nuna halitta ko akwai akwai akwai cutan jeji da yawa sukan zo da ce yana yawo a cikin halitta to amma ba kowanne ba da an ce ya zo a halitta kuma dole sai ka kama ba kamar ana haihuwar mutum bane a ce an aike shi da shi kamar a ce ciwon ciwon sickle cell ka gane wannan kun muddin ka kamu da wannan ciwon abin nan mahaifa da suna da shi za su iya baka a yi ka da shi to shi kansa sai ya hada da wannan halittan kuma ya hada da environmental factor kamar yanayin yau da gobe na abin da muke ciki abubuwan da muke ci da abubuwan da muke yi. To daga karshe dokta kamar iya batun warkar da cutar daji yake haka ana samun magani a wajen warkar da wannan cutar. Yau an tun ciwon nan sun kashi a sun sun rabu kashi uku ko hudu akwai waɗanda tun kafin a cire ya kawo da kai akwai ana ana cire su screening sai a duba kamar ba da misali a wannan kamar prostate cancer sai akwai sinadarin da za a duba a jini sai a ce to ba wani suke da ya kai wannan yawan da jinin su da yiwuwa suna da wannan sun kusan kamuwa da wannan ciwon to ka ga sai a yi da wuri a cire wannan abu ya harbi da shi su ne akwai wanda kuma harkar sun ya zo an gan shi yana da maganin da za a ba muddin an ba da magani akwai kamar mata suna samun a wannan ta ke gobra ya ci samu kawai ciki ne kan ba ciki ne da ciki ne mai girma shi ke fitar da fitar da wani abu kamar kwayan bet ah, a cikin da ya za a fitar da shi a cikin da ya rasu wannan duk an bar shi da kan da ya shi ma kansa ne amma an ga gane shi da wuri in an ba mara kai to shi ke shi kuma a yi labarai su ba kuma wanda kuma sai sun an gano su da wuri sun an bada da da wuri in an yi ka'a shi ke ya in kuma za a da guda biyu a cire wajen da da ake samu sanadin kuma a ba da magani kuma a yi abin da ake kira radiotherapy so abin ya kashi kashi da yawa a wanda za ka je kawai a cikin shi kenan guda a yi screening a duba da an gano kana son kai ba kada ka ga komai ba ya ce a'a kana da alamun ta kaza to kada ka je a cire a'a ko kuma shi kenan ka bar abu kaza a ba ka kaza shi kenan ga nan abu ko kuma ka fara samun alamu din amma lokacin da ka samu samun a rahoton haka ba da magani da ta samu da shi gaba ɗaya ba ne da da kuma sai an zurfe an cire din da wannan jirgin yake gaba ɗaya kuma hana da magani ina kuma hada haka da yake yawanci ka zo asibiti a ce ko mun kwana jin wani alamu yawanci kansar na da ya yi ya yaɗu mutum ya yaɗu da sai da abin da ake yi a ce a yi mutum palliative tallafa a ba da amma kuma a da yana wahala. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya akan lokacin da ya ba mu muka tattauna da shi duk da ɗumbin ayyukan da ke a gabansa. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a kasance cikin koshin lafiya. Na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan budai yabo ba ha, badan budai yabo. Kurin waka dai don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. don zuga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya a cikin kissar zulkarnaini inda ya yi tafiyarsa ta uku har ya isa tsakanin duwatsu biyu ya kuma sami mutane wa'anda allah ta'ala ya sifanta su da cewa ba su yi kusa su fahimci magana ba mun bayyana ma'anar a cikin shirin da ya gabata wanda kuma shi ne cewa su ƙauyawa ne ba sa da harshe mai arziki da za su iya fahimtar da mutane abin da suke nufi ko kuma ba sa fahimtar harshen naini don haka suna magana da shi da ishara da hannu da kuma sauransu daga nan ne sai wa'annan mutane suka buƙaci zulkarnaini ya shiga tsakaninsu da wasu mutane wa'anda suke barna a bayan ƙasa wato ya juja da ma juja? wa'anda suke cutar da su daga lokaci zuwa lokaci buƙatunsu kuma ita ce kamar yadda ya zo cikin wannan ayar suka ce ya zulkarnaini lalle ne ya juja da ma juja? masu barna ne a cikin ƙasa ka zo mu sanya haraji saboda kai a kan ka sanya madatsa a tsakaninmu da tsakaninsu cikin suratul kaf aya ta casa'in da hudu. wa'annan mutane sun fahimtar da zulkarnaini kan cewa ya juja da majuja mabarnata ne a bayan ƙasa kuma suna cutar da su sannan ya fahimci abin da suke nufi don haka kuma ya yi azamar taimaka masu kan makiyansu dangane da wannan batun inda alkur'ani yake cewa ya ce abinda ubangiji na ya mallaka mini a cikinsa ya fi zama alkhairi sai ku taimake ni da ƙarfi in sanya babbar katanga a tsakaninku da su cikin suratul kafi aya ta 95 a nan zulkarnaini ya ba su ansa da cewa ba na neman taimakon kuɗi ko wani abu wajen ku, sai dai ku taimaka mani da ƙarfinku don ɗauko ƙarafa da kuma wasu abubuwa da nake bukata wajen gina katanga tsakaninku da su kamar yadda yake cewa ku kawo mini guntayen baƙin ƙarfe suka kai masa har a lokacin da ya daidaita a tsakanin duwatsun biyu ya sanya wuta a cikin ƙarfin ya ce ku hura da zuga-zugai har a lokacin da ya mayar da shi wuta ya ce ku kawo mani gaci narkekke in zuba a kansa cikin suratul kafi aya ta shidda da aka kawo guntayen karfe sai zulkarnaini ya sanya ɗaya kan ɗaya yana harhaɗa su da zafi har sai da ya daidaita katangar da ya gina a tsakanin duwatsun guda biyu sannan ya sake bukatan su da su tara masa itatuwa don haƙa wuta kusa da katangan ƙarfen don gasa ƙarfen sannan ya rufe dukkanin mashigar da ya rage ta inda ba wanda zai iya shigowa sai ya masu sai ya ce masu su hura wutan sai karafunan sun ji wuta sannan ya ce su zuba masa narkakken dalma wanda zai hada kan karafuna na sama da ƙarfi daga nan sai alkur'ani ya ci gaba da cewa domin haka ba za su iya hawansa ba kuma ba za su iya hujewa gare shi ba cikin suratul kaf aya ta 97 wato ya gina katangan karfin ta yadda ya juja da majuja ba za su iya hawa kan katangar su fada ta wancan bangaren ba kuma ba za su iya huda karfin ba don karfinsa da ya kammala aikin gina katangan karfin a tsakanin duwatsun biyu sai zulkarnaini ya ce ya ce wannan wata rahama ce daga ubangiji na sai idan wa'adin ubangiji na ya zo ya mayar da shi niƙaƙƙe kuma wa'adin ubangiji na ya kasance tabbatacce cikin suratul kaf aya ta 98 wannan ya nuna irin yadda zulkarnaini ya kasance bawan Allah wanda baya alfahari kan ilimin da Allah ya bashi baya nuna cewa ya yi gwaninta don wannan gagarumin aikin da ya na gina katanga na karfe sai a cikin tawali'u yana cewa wannan katangar rahama Allah ce daga Ubangiji na kuma ku sani ba zai ci gaba da kasancewa har abada ba don haka a duk lokacin da wa'adin Ubangiji na ya zo wato ranar kiyama kenan to zai wargaza katangar kuma wannan ranar kiyama gaskiya ce babu tamtama cikinta. To masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya to a shirin na yau za mu yi nazari ne game da inda aka kwana akan tattaunawa ta takwas da ake yi a biyana game da batun yarjejeniyar nukiliyar Iran da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Tumarilla kamar da aka ji shirin na yau na waiwaye ne kan inda aka kwana game da tattaunawar da ake a Biyanna game da batun nukiliyar Iran. A game da tattaunawar ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahian ya ce ya gamsu da yadda zagayen na takwas ke gudana mr abdullahiyan ya ce shawarwarin da ake yi game da lalubo hanyoyin farfado da yarjejeniyar nukiliyar ƙasarsa ta shekarar 2015 a wannan karo sun ɗara sauran da aka yi a baya armashi ya ce ya zama wajibi a jijinawa shawarwarin da iran ta gabatar domin sun taimaka wajen cimma nasarorin da aka samu ministan ya karar da cewa domin kammala yarjejeniyar dole ne dukkanin sassa masu ruwa da tsaki su cika alkawuran da suka ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar ko da yake a cewarsa har yanzu iran ba ta ga alamu himma daga amurka da sauran ƙasashe uku daga turai a wannan fanni ba. tattaunawar da ke gudana a vienna tsakanin iran da bangarorin da suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta sha biyar na ci gaba da gudana a daidai lokacin da tawagar iran a tattaunawar ke bayyana cewa tana buƙatar yarjejeniyar ta tsawon lokaci ba wai a mataki-mataki ba a ranar alhamis jagoran tawagar iran a tattaunawar ta vienna ali bakari kani da mukaddashin shugaban kula da harkokin ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai enrique mora da kuma wakilan bangarorin da yarjejeniyar ta shafa sun yi wata ganawa daban-daban wata maciya a tattaunawar iran da ke halartar tattaunawar ta yi watsi da labaran da ke cewa an cima wata yarjejeniya ta wucin gadi yayin tattaunawar ta biyana majiyar ta kara da cewa a hakikanin gaskiya ba a taba dauko batun yarjejeniyar ta wucin gadi ba a wannan tattaunawar da ake kuma tawagar iran ba ta taba dauko wannan zancen ba kamar yadda iran ta abato a can baya tawagar ta ta dukufa ne kan cimma yarjejeniya ta dindindin kuma ta gaskiya kamar yadda kamfanin dalancin labaran iran na irna ya rawaito a labarin da shafin na irna ya rawaito tattauna hanyoyin dagewa iran shirin takunkuman amurka shine dukan bangarorin suka dukufa a kai a wani labarin kuma a ranar laraba da ta gabata 'yan majalisar wakilan amurka sama da ɗari ne daga bangaren jam'iyyar republican suka sake nuna adawarsu akan komawar kasar a cikin yarjejeniyar ta 2015 da aka cimma da iran tare da kiran da dakatar da tattaunawar da ake a biyanna game da irin waɗannan kalaman ne tawagar iran tana ce kan cewa sai an ba ta garanti ko kuma tabbacin da ya dace kan cewa gwamnatin washington ba za ta sake yin watsi da yarjejeniyar ba duba da irin waɗannan kalaman da ke fitowa daga wasu jami'an amurka a tattaunawar da ke gudana wacce ita ce irin ta farko a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi iran ta gabatar da sabbin shawarwari da take ganin za su taimaka da kuma ciyar da tattaunawar a gaba sai dai kuma iran ɗin ta soki lamirin ƙasashen turan nan uku da ke da ruwa da tsaki a tattaunawar kan yadda ba su goyi bayan yankurin da take yi ba na ganin cewa an cimma yarjejeniya shekara guda bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar da kuma gazawar da kasashen turai da suka sanya hannu kan yarjejeniyar suka yi na kasa cika alkawuran da suka dauka bisa matsalar lambar amurka iran ta ɗauki wasu jerin matakai na dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa a matsayin mai da martani duk da alkawarin da sabuwar gwamnatin amurka ta yi na cewa za ta koma a cikin yarjejeniyar har yanzu tana jan kafa wajen dagewa iran takunkuman iran dai ta nace cewa amurka ce ya kamata ta fara ɗage takunkumai kuma ya kasance a zahiri ba da fatar baki ba tare da ba ta tabbacin cewa ba ta taɓa sake ficewa daga yarjejeniyar ba haka kuma iran ta buƙaci amurka ta biya ta tiya sakamakon hasarar da ta yi saboda ficewar da amurka ta yi a cikin yarjejeniyar haka zalika iran ta ce rashin taɓaka komai daga ɓangaren ƙasashen yamma da ke cikin yarjejeniyar na daga cikin ababen da suka kawo tsaiko a tattaunawar tun bayan sabon zagayen tattaunawar da aka fara tawagar iran ta yi ganawa da tattaunawa a mataki daban-daban da nufin karfafawa tattaunawar domin cimma yarjejeniya mai kyau tattaunawar biyan dai ta dukufa ne akan yadda za a ɗage wa iran jirin takunkuman da amurka ta kakaba mata haka zalika batun dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 na daga cikin ajandar tattaunawar a shekarar 2015 ne shugaban amurka na wancan lokacin donald trump ya fice daga yarjejeniyar tare da maido da takunkuman da amurka ta kakaba wa iran tun daga wannan lokacin ne iran ta jingine aiki da wasu mahimman alkawuran da ta dauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 shugaban amurka mai ci joe biden ya bayyana aniyarsa ta komawa kan yarjejeniyar idan a cewarsa gwamnatin iran ta janye daga karya sharuɗan amma iran a nata bangare na son amurka ta ɗauki matakin farko jami'an diplomasiyar kasashen yamma sun yi gargadin cewa saboda gagarumin gaban da iran ta samu a shirinta na inganta makamashin uranium lokaci ya kure don yin shawarwarin cimma matsaya iran ta dage cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne gaba daya tattaunawar da aka yi tsakanin iran china faransa jamus rasha da kuma birtaniya har yanzu ana kiranta da haɗin gwiwar shirye-shiryen aiki ko jcpoa an fara tattaunawar ne a babban birnin ƙasar austria inda wakilan amurka ke halarta tattaunawar amma ba kai tsaye ba ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce tana son amurka ta gaggauta janye dukkan takunkuman da ta kakaba mata kuma suna son tabbatar da cewa babu wani shugaban amurka da zai zo nan gaba ya yi watsi da yarjejeniyar ba tare da wani bangare ba wakilin musamman na shugaban biden robert male ya ce a shirye suke su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin komawa kan yarjejeniyar ciki har da ɗage dukkan takunkuman da gwamnatin trump ta kakabawa iran a can baya dai sakataren harkokin wajen amurka ya ce kowane zaɓi yana kan teburi kan abin da za a iya yi idan iran ba ta yi shawarwari da gaskiya ba iran da ta amince da takaita adadi da kuma adadin injinan inganta uranium ɗinta masana da dama da jami'an iran sun bayyana cewa ficewar amurka a cikin yarjejeniyar a wancan lokaci da ma bawa iran ɗin jiran takunkumai babban kuskure ne da gwamnatin da ta gabata ta trump ta aikata saboda ko ba komi hakan ya sanya iran ta yi gaban kanta wajen ɗaukar wasu matakai sannan kuma sannu a hankali ta haɓaka wasu ayyukanta na cikin gida lokacin da trump ya sake gagabawa wa iran na takunkumi sannu a hankali da iran ta fara jingina aiki da wasu matakai da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 a matsayin ramuwar gayya yanzu iran tana da tarin uranium da aka inganta wanda ya ninka fiye da yadda aka yarda mata a can baya a cikin yarjejeniyar ta goma sha biyar a wannan yanayin iran ba ta da nisa da matakan fasaha na yin abin da ta ga dama da sinadarin na uranium hakanan takunkuman na amurka sun sanya iran ta samu ci gaba da kera na'urorin inganta uranium haka kuma duk wata dama da sifetocin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa suke da ita a can baya ta sanya ido a tasoshin nukiliyar iran ya ragu duk da cewa a baya bayan nan bangarorin sun ce sun fara gano bakin zaren warware sabanin da ke akwai ana sa ran tattaunawar biyanna kan shirin nukiliyar iran za ta taka rawa wajen tantance makomar yankin gabas ta tsakiya a halin da ake ciki dai dukkan bangarorin biyu sun bayyana kwarin gwiwar cewa za a iya cimma yarjejeniya wannan kuma lokaci ne kawai zai fayyace hakan. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya jawo jiki a don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku ma'asalam a huta lafiya. to zamu zamu karkare sai dan Allah kai mu gobe da safi za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya